Barka da shigowa tashar Indiya Hausar ka. Da na subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Domin samun sabbin fina-finai. Magayaki. Magayaki kayatattun kafce ne da kamfanin Algaita dot studio mazubirbiɗan fassara suka fassara muku shi. Magayaki kayatattun labari ne akan wani ya gawurta wajen son ganin ya cimma burinsa na gamawa da kasar uwa indiya yana dab da cimma burin nasa sai wani guska ya bayyana wanda shi ma tun yana ɗan yaro karami ya yi alwashin shi zai kawo ƙarshen wannan mugun bus. wanda ya takurawa kasarsa ta uwa indiya kai dai fakar ku manta shi ma mugun bas din kirkiro shi aka yi ya zo ya fi karfin ubangidan nashi ya shake ubangidan ya zamo kwallon shege bayan jarumin jarumin tasowarsa a gidan asibiti ke da wuya ya je karɓi mummunan horo ya kawo ƙarshen mugun bus ɗin ya sheke shi tabbas wannan kabce na kunshe da cakwakiyoyi fim wanda na furta a baya rikab ba zai wadatar maka ba kai dai nemi naka kayataccen kafce na fim ɗin magayaki na kamfanin algaita don more cakwakiyar da ke cikinsa kada ka manta idan wannan shine zuwanka na farko zuwa wannan tasha tamu mai albarka mai suna indian hausa recap tv masoya ku danna mini subscribe da kuma alaman kararrawa don more fashin baki da ke cikinsa ko kuma in ce recap na fina-finan indian fassarar house kai dai kulla halaka da wannan tanar tamu mai albarka don sanar da ku masoya da zarar mun